fuskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su karda ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim daren bakin ciki kashi na goma sha uku Musa ya kalle ta cikin tashin hankali bakinsa yana rawa ya fara magana cikin damuwa. Inna, njuwa, babu wallahi ƙarya ne, ƙarya da shari ne kan Musa. Abinda nake kokarin nusar da mahaifiyarka kenan, amma ta kasa ganewa. dan Allah kar ka yarda da wannan maganar. Inna kubara ta faɗa cikin tsananin tashin hankali. Mahaifiyar Musa ce ta amshe, menene na rashin yarda a ciki kubara? Dan dai Musa ba ke ce kika haife shi ba, shi yasa kike son a kakaba masa masifa ai ke ma kin san da 'ya'yan ɗakin ki ne ba za ki yadda a manna musu ba to dai wallahi ɗana ma sam musa ya kalli mahaifiyarsa bakinsa yana rawa yana magana inna dan allah ta kaɗa kai ta nufi hanyar sashinta ta bar sa nan cikin tashin hankali inna kubura ta yi kamar za ta yi magana amma ta kasa sai ta wuce ɓangarenta ita ma cikin tsananin tashin hankali musa ya yi duru-duru cikin damuwa ya kalli matan gidansu da ke kallon shi sai kawai ya nufi hanyar fita waje cikin rawar jiki a ɓangaren inna kubura ɗaki ta shige ta fashe da kuka mai ciwo tabbas ta san abin babu shari a maganar da aka faɗa mata amma ta yaya za ta yarda da hakan ga ɗiyar 'yar uwarta ina ma tana da ikon fita da ta je ji mai ya faru daga bakinta sai dai babu yadda za ta yi ta fita ba tare da izinin mijinta ba wanda daga shi har sauran yan uwansa suka tafi makotan garin su cin kasuwa kuma ba sa dawowa sai gabanin magariba tausayin yar uwarta ya shige ta ta san halin abula ba ta fiye damuwa da al'amarin dijatu ba yanzu haka dijatu tana can cikin damuwa da bakin ciki shin wane ne yake ta haddin yar yar uwarta wannan amsa babu mai bata ita don haka kuka kawai take yi wiwi musa kuwa yana fita kai tsaye majalisarsu ta matasa ya nufa wacce suke zama a ƙarƙashin wata bishiyar durumi musamman yanzu da yamma tun da ya doshi gurin ya ga ana kallonsa ana magana ƙasa-ƙasa sai yanzu ne ya gano dalilin kallonsa da ake yi ɗazu ya ƙarasa a fusace ya zauna yana huci ɗaya daga cikin abokansa ya taɓa shi yana faɗin yaya dai abokina ko ka ji labarin abin da ya faru ne a fusace musa ya kai masa duka a hancinsa abokin nasa ya rike hancin cikin tsananin mamaki yana kallonsa sauran abokan nasa su ma kallonsa suke cikin mamaki haba musa me na yi daga faɗin gaskiya abokin da ya daka ya faɗi haka yana huci musa ya kalle shi a fusace yana magana ya kamata ka iya bakinka idan ba haka ba wallahi sai na lahanta ka musa ya faɗa a kufule ba ni za ka lahanta ba wanda ya aikata maka mummunan aikin ya kamata ka je ka lahanta shi kafin ya gama maganar Musa ya tashi ya cakume shi nan da nan sauran abokan suka tashi suka kama kokarin raba su da kyar suka raba faɗan. Dizya cikan kusan haka ta kwashe yin ranar cir cikin tsananin baƙin ciki da damuwa duk lokaci zuwa lokaci mahaifiyarta ta ka miƙa mata jiko ta sha na magunguna da ta kasa gane ko na menene amma ta tabbatar lallai akwai magani a cikinsu na abin da yake damunta. bayan sallar magarba ne mahaifiyarta ta sami shigowa cikin ɗakin ta zauna ta shimfiɗa tabarma karauni ta fara ƙoƙarin yin sallah sai a lokacin dijatu ta tuna ashefa shefa yau gaba ɗaya ba ta yi sallah ba wato yau za ta yi sallah irin ta mahaifiyarta kenan daga azahar har la'asar har magariba sai ta yunkura za ta miƙe a lokacin ne mahaifiyarta take ƙoƙarin tayar da sallah ta kalle ta cikin sauri gami da yi mata magana ina za ki je me kike so a kawo miki ta tambaya ba tare da ta kalle ta ba cikin damuwa Lijatu ta yi magana ina zan je ne na yau alola na yi sallah cikin sauri ta ɗaga kai gami da faɗin a'a ba zai yiwu ki fita ba domin babanki ya ce kar ki fita bari lukman ya kawo miki ruwa a buta da mazubi sai ki yi alolar anai kafin ta kai ga ba ta amsa mahaifiyarta ta ta fice daga cikin ɗakin da gaggawa ta yi jin a gefen gado cikin tsananin mamaki shi kenan yanzu ita ta daina fita ko ina kenan shigowar mahaifiyarta ya sanya ta kallon inda take sai ta ganta tare da lukuman. a lokacin ne ta tayar da sallah lukuman kuma yana fadijatu da ke zaune a gefen gado ya miƙa mata butar da wata babbar roba ta amsa ta ƙara motsawa gaba tana shirin fara alolar sai dai tambayar da lukuman ya yi mata ta sanya ta cikin tsananin tashin hankali da rasa me za ta ce masa wai wani abu ne ya same ki dijatu na ga yau ko tsakar gida baki fita ba kuma baba ya hana mu zuwa ko ina mu ma yau me yake faruwa ne ta yi jin tarsa me ya kamata ta sanar da shi har izuwa lokacin da ya ƙara wata tambayar ki sanar da ni mana na ga kuku duka cikin damuwa kin san fa ni ba ƙaramin yaro ba ne ya kamata a sanar da ni komai ina abula ta katse sallar da take yi cikin gaggawa tana faɗin assalamu alaikum sannan ta wai gagal kuma kai tsaye tana magana ka cika surutu wallahi kai dai dan Allah wuce ka bamu gori kaji lukman ya kalli mahaifiyarsa da sauri kamar zai ƙara cewa wani abu sai kuma ya fasa ya juya da gaggawa ya bar ɗakin inna abula ta kalli jidatu ba tare da ta ƙara cewa komai ba ta tayar da sallarta dijatu ta yi kurum cikin tsananin tashin hankali sai hawaye ya zubo daga idanta anya abin da suke ƙoƙarin ɓoyewa bai gama baza gari ba idan har ɗan uwanta zai tsare ta da tambayar me ya same ta me kuma na waje za su ce sai dai duk da tana cikin tsananin damuwa da rudewa ta ƙarfafa zuciyarta gurin ganin ta yi alola jikinta ya dan fara yin kwari don haka ta miƙe ta fara ƙoƙarin gabatar da sallar cikin nutsuwa innar ta riga ta fara tayar da sallar don haka ta riga ta idarwa ko ma ba ta riga ta ba ai dole za ta riga ta idarwa domin yanayin sallar da innarta ke yi irin sallar nan ce ta gado ta iyaye da kakanni ana yin ta a cikin tsananin sauri da gaggawa tana cikin sallar ta ji shigowar inna kubura cikin ɗakin da muryarta ta gane gurin yin sallama inna abula ta amsa gami da miƙa mata wata tabarma da ke gefe a kafe tana faɗin kece ke tafi cikin daren nan yaya kubara sanin da zuwa cikin kaguwa inna kubara ta amsa ta ɗora da cewa ina rijatun abula ina abula ta nuna rijatu da ke sallah kasancewar ɗakin babu haske sosai sai na fitilar a ba, wanda kuma ya shigo ba lalle ya ga wanda yake ciki ba sai idan sai ya saba da ɗakin inna kubura ta kalli rijatu da ke sallah cikin sauri sannan ta kalli yar uwarta na sani ashe duk abin da ake faɗa ƙarya ne da shari ga yarinya nan lafiyar ta kalau har tana ƙoƙarin yin sallah cikin damuwa inna abula ta yi magana me ake cewa ne yaya cikin rawar baki ta fara magana ɗazu yarinyar gidanmu ummita ta fita wasa ta dawo mana da mugun labari wai an kai wa ta farmaki cikin daren jiya a wajen gada an dawo da ita gida dangaranga kafin ki ce menene wannan magana ta gama zagaya gida sai ga zoyara ta fara yada magana a tsakar gida tun ban fahimci abin da ke faruwa ba har ta fito da maganar fili ashe duk sharrin mahassada ne ai kuwa wallahi sai na ci uban yarinyar nan ummita inna abula ta yi shiru cikin damuwa ta kasa magana sai hawaye da ya zubo daga idanta inna kubura ta kalle ta cikin mamakin jin ba ta ce komai ba duk da ta san ba za ta ce din ba amma ganin yadda take hawaye ya ba ta tsoro cikin tashin hankali ta ci gaba da magana yaya kike hawaye abula don allah kake tabbatar min da abin da ya faru gaske ne idan haka ne ya kasance ina cikin tashin hankali domin tun ɗazu da abin nan ya faru na kasa samun nutsuwa mai gidan na shi kuwa ko huta bai yi ba na ce masa don allah ya taimaka ya bani ya bani izinin na zo ba kya jin daɗi shine fa ya ce na zo ki sanar da ni me ya faru abula kawai sai inna abula ta fashe da kuka ta kasa cewa komai dijatu da ke sallah na kyar ta idar da sallar ta zauna jim cikin tashin hankali tana sauraron kukan mahaifiyarta inna kubura ta kalle ta cikin damuwa sai ta matsa kusa da ita ganin inna abula ta kasa magana sai kuka ta fara yi mata tambayoyi dijatu sanar da ni me ya faru dan allah kar ki tabbatar man da abin da aka faɗa gaskiya ne dan allah ki yi haƙuri dijatu kawai sai dijatun ma ta fashe da kuka wannan ne ya tabbatar mata da lalle da abin da aka faɗa babu ƙarya ita ma kawai sai ta fashe da kukan cikin tsananin damuwa cikin damuwa gaba ɗaya ɗakin ya ruɗe da kuka babu mai lallashin wani lame da ke laɓe daga waje ce ta shigo cikin ɗakin domin tana jin duk abin da ya faru kuma ta yi matuƙar jin daɗi daman tun da ta ga shigowar inna kubara tana kwasar to ta san lalle labaran ta ya fita gari domin ta ganta cikin kiɗima da ƙyar suka iya gaisawa subhanallahi me ke faruwa ne nake jin kuka tun daga waje yaya abula tana shigowa ɗakin take maganar gaba ɗaya suka ɗaga ido suka kalle ta cikin tsananin mamaki sai suka haɗiye kukansu lokaci guda suna kallanta inna abula ce ta yi ƙoƙarin yin magana cikin fargaba babu komai lami jeki ki ki ci gaba da aikinki lami ta taɓe baki gami da faɗin to allah ya kyauta amma na ga mutane suna kuka amma kuma a ce min babu komai ko dai mutuwa ce aka yi inna kubura ta fusata tana magana haba lami an ce miki babu komai menene kuma na damun mutane allah ya baki haƙuri daga magana sai cibi ya zama ƙari ta gyara tsayuwa tana ci gaba da magana an gama abincin yaya ki fito mu ci yaya kubura a zuwa miki ne cikin sauri in na kubura ta amsa da a'a na gode in na abula kuma cewa ta yi je ki fara ci gani nan zuwa ta amsa da to ta juya ta nufi hanyar fita sai kuma ta waigo cikin damuwa ab na manta dijatu yanzu ya za a sa yara su shigo miki da naki tana faɗin haka ta juya ta fice dijatu ta ji wani irin bambar kwai yau ita ce ake cewa za a kawo mata abinci abincin da idan ba ta je ta ɗauka ba haka nan za a bar shi ko kwana zai yi a buɗe inna kubur kuma tsaki ta ja game da faɗin munafukar banza munafukar wofi duk abin da kike yi wa farin ciki bai wuce ya faɗa kanki ba sannan ta ga ga inna abula da ke goge ido ta ci gaba da magana abula yanzu yaya za mu yi da wannan al'amari na tabbatar kafin wayewar gari labarin nan ya cika gari ina tsoron abin da zai je ya zo inna abula ta goge idanta ta kasa cewa komai sai gyaɗa kai kawai da take yi inna kubura ta fara kufula tana magana abula lokacin shiru da kunya fa ya wuce ki buɗe baki ki yi magana dole mu samarwa kanmu mafita domin dai kin san illar da abin nan zai yi wa iyalinmu ko ina abula ta yi magana karo na farko cikin damuwa yaya ni fa ban san yaya za a yi ba sai abin da malam ya faɗa kawai inna kubura ta bi ta da kallo kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa ta miƙe tana faɗin bari na yi gaggawa na koma gidan domin na san bayan tahowata tabbas sai wani abu mummuna ya faru zan je na karyata. ke ma ki tabbatar da duk wanda ya tambaya ki ce masa ba haka bane kar ki sanar da kowa komai DJ kin ji ko cikin kuka DJ ta amsa da to inna inna kubura ta juya ta fice daga cikin ɗakin da gaggawa Dijatu ta kalli mahaifiyarta wacce ke goge idanta tana son ta yi mata magana amma ta san ba kula ta za ta yi ba daidai lokacin zali babbar 'yar gidan lami ta shigo ɗakin ɗauke da kwanantu ta ajiye a gaban ta, tana magana dijatu shi na in ji innarmu Dijatu ta amsa tana magana na gode zali yarinyar ta kalle ta kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa ta fita Dijatu ta zuba wa abincin ido idan bata manta ba yau tun da garin Allah ya waye bata sanya komai a cikinta ba domin daman da safe ya kamata ta ci abinci to ta dawo cikin tashin hankali kuma cikin ikon Allah san bata ji yunwa ba ko da yake tana cikin tashin hankali ba za ta taba jin yunwar ba kamar ba za ta ci tuwon ba sai kuma ta ji cikinta ya fara murɗawa har tana jin wata yunwa daman don haka ta ja gabanta ta fara ƙoƙarin ci a ƙofar gida malam ayuba ya dawo daga sallan magarba matuƙa ya sha jinin jikinsa irin kallon da wasu magidanta suka dinga yi masa a masallacin da kuma bayan sun fito sai ya ga an ɗan keɓe ana magana kuskus da ya zo wucewa sai a kama yaƙe ana ɗaga masa hannu don haka ya dawo gida cikin tsananin tashin hankali da damuwa zaman da ya yi ya rasa me yake masa daɗi a duniyar nan ya jima yana kare mutuncin gidansa da iyalansa amma a ce dare ɗaya wani macuci ya lalata masa komai idan har ya tabbatar labarin nan ya fita ya shiga ukunsa da abin kunya ba zai iya fita ko kofar gida ba domin zai zamanto abin nunawa da yin zunɗe shi kenan sunan gidansa ya ɓaci in dai za a iya kwatancen lalatacciyar yarinya sai an haɗa da 'yarsa shin me yasa bai saka ranar auren lidaci can baya ba ya tabbatar sarkin fawa ko ɗansa ne ya aikata wannan mummunan abin da dijatu amma ba shi da shaidar da zai kare ta kuma a gurinsa ma abin kunya ne a ce yana faɗa da wasu akan an keta haddin 'yarsa ba zai iya ba sai dai koma menene ya bar su da Allah yana tsaka da tunani sai ya hango fitowar in na kubura cikin mamaki ya miƙe na yi mata magana Ya yi kubura ke ce tafe a daren nan allah da ya sa lafiya ko in na kubura ta ɗanyi jin cikin damuwa sannan ta fara magana ina wuni ayuba malam ayuba ya amsa cikin tsarguwa da tashin hankali lafiya lau abulan ta gaya miki wani abu ne na ganki cikin tashin hankali haka in na kubura ta kiɗa kai cikin damuwa tana faɗin babu abin da abula ta sanar da ni ayuba sai dai ka sani abin da ya shafi ido ya shafi gangar jiki wannan maganar ta ne ta gama zagaye gari ni ma na zo ne domin tabbatar da gaskiyar maganar domin ta riga ta je gidanmu malam ayuba ya dafe kai cikin tsananin damuwa yana salati inna lillahi wannan munafiki ne ya kai maganar nan gidanku yaya maciji ne fesar yarinyar nan wallahi duk abin da aka faɗa ƙaryar banza ce kawai inna kubura cikin tsananin damuwa ta ci gaba da magana ayuba aikin gama fa ya riga ya gama abu ɗaya ya rage maka yanzu shine ka tafi gurin malamai su rufe maganar nan gaba ɗaya ni yanzu haka zan je gidanmu ne na karyata maganar zan yi ƙoƙarin tabbatar da abin da aka sanar da su ba haka ba ne cikin sauri ya amsa da gaggawa kin kawo shawara mai kyau matuƙa yaya kwata-kwata wannan tunani bai zo min ba bari na je gurin malam mai babbar jaka bari na je sai ya ɗauki hanya kafin ta ce komai ta bi shi da kallo cikin tausayawa sai ta ji kuka yana shirin kwafce mata amma ta toshe bakinta ta wuce da gaggawa ta bar gurin to masu sauraro a nan littafi na ɗaya zo ƙarshe kuma mu ma anan za mu dakata ku kasance da mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari